Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kibla FM da dukkan maluman da suke cikin wannan shafi mai albarka. Ine muku barka da rana bayan haka bayan samun cikakken izini tambayan da nake da ita shine akwai wani abin da yake ɗaure min kai matsayina na mabi. Babu shakka ina ji na suna jawabi cewa idan mutum ya mutu. da binne shi zuwa awa guda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ku yi ma ɗan uwanku addu'a don wannan lokacin ne ake tambayansa kenan tambayoyin da ake yi ma mutum cikin kabari bayan ya mutu hadisai sun gabata da cewa idan ɗan aljanna ne ya ansa tambayoyin shi daidai daga wannan gurin cikin kabari ya san wurin zamansa a cikin aljanna sannan yana cikin ni'ima idan kuma ɗan wuta ne daga nan ya san gurin zamansa a cikin wuta yana kuma cikin tsoratarwa da firgici kafin zuwa ranar da zai kai ga masaukin shi sannan ina jin maluma suna cewa a ranar tashin kiyama akwai hisabi wanda za a yi idan mutum ya anshi littafinsa ga hannun dama zai shiga aljanna idan ya karbi littafinsa ga hannun hagu kuma zai shiga wuta sannan ina jin maluma suna cewa kuma akwai siraɗi wanda gada ce a saman jahannama cewa idan mutum ya ƙetare wannan gadan zai shiga aljanna idan ya kasa ƙetarewa zai faɗa wuta kenan sai na ga da hisabin da tambayoyin na cikin kabari da kuma siraɗin duka ma'anansu guda ansawa daidai aljanna kuskure kuma wuta ko kuma kasa ansawa ƙetare ah, samun littafi a hannun dama aljanna samun shi a hannun hagu kuma wuta sannan ƙetare gadan siraɗi aljanna faɗawa kuma wuta ma'ana rashin ƙetarewan to tambaya na cikin wannan abubuwan guda uku da hisabin da tambayar kabari da siraɗi shin wani za a fara yi farko idan tambayan cikin kabari za a fara yi farko in ka ansa daidai to mi ya kawo hisabi mi ya kawo hawan siradi idan kuma hisabin za a fara yi idan ka ansa ka samu littafin ka ga hannun dama mi ya kawo hawan siradi sannan mi ya kawo tambayoyi na cikin kabari idan kuma siradin za a fara hawa a ƙetare to mi ya kawo hisabi me ya kawo zaman eh, tambayoyin cikin kabari bayan da a ka ketare kai dan aljanna ne wannan shine tambaya na ad da sauran maluma ina son samun ansa wannan abin yana rikitar da ni da yawa ina muku fata alkhairi beautiful kuna sauraron on kebla fm suna na fuad umar dan wannan yayi tambaya mai kyau eh tambaya mai tsada domin ubangiji allah azza wa jal ya san abin da ka yi ya san abin da za ka yi wato duka ya sani beforehand to wannan kuma abin da za ka yi da za ka yi ko da ka yi an ce kuma ana rubutawa ne ana rubutawa mala'ikun ki rubutawa in ka yi alheri su rubuta in ka yi shari su rubuta to cikin kabarin kuma we mala'ikun guda gudan za su zo su yi maka tambaya bi ma'ana suna da ka kenan falinka na hannunsu domin su suka rubuta to in aka yi maka wurin nan ka pass ya da tare ka wani rukuma kuma daban a cewa an aji wani bridge wannan bridge nan ka in ba ka answer question ba ka fadi to wannan bawa da tambayan da ya kamata yi shine in ka kai wannan siratin da tambaya iri daban za yi maka ko da irin tambayan nan gudagudan da aka yi maka cikin kabarin shi za a yi maka wurin nan in dai irin tambayan nan shi gudagudan ne then ka gani a wurin nan tambayan shi ga muhimmanci sosai kenan in wani tambaya daban ne kuma wani irin tambaya za a yi maka wurin nan kudi ba wani tambaya ne naka ne da ka pass kabarin nan shi ubangiji testing ka kuma even though ka pass domin tambayoyin da za a yi maka cin kabarin nan wai tambaya ne da zai nuna kai ka yarda da Allah kuma ka yarda da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai daga wurin sha nuna maka wuta za ka ku aljanna amma shi wasu maluma suka ce kamar duk da wannan tambayoyi na za ka ka fadi cikin wannan wutan nan ke karshen siratin da ka ka fadi akwai malami ma da na ji bayanin shi kan youtube aka turo ma cable fm muka examine shi ya ce kaman siratin nan wasu musulman sun fadi cikin wutan na masu sun fito right away wurin ba akwai magana fa wai musulmai ne sun pass wannan tambayin kabarin nan amma suna tafiya kan wannan igiyan nan na siratin na wasu fadi cikin wutan kasan nan amma wutan shi ya reject su ya fito right away domin yawa domin musulmai ne sai wannan accidental wato fall kenan kudiya wannan kuma tambaya ne da ya kamata warware mun mika wannan tambayan nan to a couple of our scholars cikinsu wanda ya get ready and prepared yau mun zo su shiga da mu zurfi cikin wannan very important wato question tambaya ne da yake na ji daɗin tambayan ga ya tattabar right points duka wanda kuma ka san ancestors kuma kai kuma kana ga cikin ai wannan sauki ne kila ma kai da ka fahimce kenan amma kai kuma da ka fahimce ka fahimce shi ne domin tunaninka ne kai kai tunani ka gane kaman ga yansa yanda yake in dai haka nan ne baka da yansa na hujja fawo kana da yansa na tunani ni kuma na da dawa wanda yi wannan tambaya ba da dace shi yasa wani sunanan da sun ji tambayoyi sai su zauna sai su fara magaganu ai ka san da abi yake gashi nan daga nan na an yi kaza in ka kare na abi da kai nan in ka daga nan kuma abin da yasa za yi kaza in ka tambaye shi na aya ina hadisi shi kasa amma in da su yi maka magana shi ka zata kama wani hujja ne tare da shi amma wai tunanin shi nurayin shi wace maka bamu da wani muna da wani fawo <laughs> za mu baka rayin na ka gudu shi yasa mun fi son hujja na al'aya alkur'ani da hadisi ko hadisan da ba kura kai su yake taimakawa in aka yi bayani irin wanga tambayoyin nan da su ake bayani bayani ya shiga amma ka ja ka bi wani bayani daban a ji ka maka wani tasoniya za zuba maka a duka ba shi ba ne bisa wannan dan wanda ya wannan tambaya very good question ne gashi wasu sun fara rubutowa kan whatsapp na cable fm wai su ma sun ji daɗin tambayan nan kwarai amma suna fata a samu ensasin nan suna fata a samu wasu ensasin na abin da ya sa suke da wuya ne ba kaga in alkur'ani bai fadi shi karara ba sa'an nan kuma ba a disin da manzon Allah ya yi magana kan shi da zai ansa wannan question na wannan ka kuke kace kana neman ansa to wannan abin na ka wahalar da kanka sai dai ka zo ka sarar kan ra'ayin mutane ko ya ba da nashi ra'ayi nashi fahimta wurin za ka zo ka land amma dai kana neman abin da zai fidda shakku to aya alkur'ani na farko da maganar manzan Allah da ya bayani wannan ayoyi ya bayani wannan wulare na to ka gani ka gama kenan amma ba ka samu aya ba ka samu hadisin manzan Allah ba da ya tabbatar da wannan magana ba duk abin da zaka ci bakin wani duka komin ilimin mai shi da mai shi fahimtar shi in dai bai bezin kan kur'ani da kuma hadisi manzala ba to shi yana ba da wato magana ne na wato shi ra'ayin kanshi ne ke barwa ra'ayin kanshi ne mai shi yake bayarwa to wannan kuma bai hold any water kana da wani ina da wani ba ilimi wasu na hanka ba ilimi ne kana da ra'ayinka Ah, in aka yi wani tambayan da baka da hujja sai ka zo ka duki ra'ayinka kana ta kana ta tabanan tabanan ba ilimi ba ne wannan ba ilimi ba ne ba da ra'ayinka kan wani abin da ake neman hujja in ana neman ra'ayinka ana neman ra'ayinka za a faɗi maka ana neman ra'ayinka amma da an ce maka ana neman hujja to ba ra'ayinka ba ne ya fi karfin ra'ayinka nan ne wasu maluma da yawa ba su fahimci wannan magana ba kana ce kana neman hujja dalili hujja she saura doki mintina da yawa awa da yana baka rayin shi kana ji kana mamaki kana gan kaman kai suna fahimtan tambayan kuwa suna fahimtan tambayan kuwa ku dai ba su fahimta a gani na su dai ba su fahimta wannan tambayoyin nan shi sa ne kana ce kana neman hujja shi saura sai ka san Alhamis Fuad kaga yanda abin yake ne daga nan ganga she da yake Allah na so ya yi kaza she biyo nan ya kai nan da ya kawo nan she ya gama yayan Adam ya kamata ku yi kaza kaza yayan Adam nan kuma she suka yi kaza suka yi kaza ta bayan ga kuma kaga manzo Allah da yake bai so a ce kaza she ya yi kaza ina manzo Allah shi ya fadi kamar abin da ya ya yi kaza saboda rabi she ce ba shi nan amma in ka duba nan ganga ka samu wannan fahimta amma ba ba inda manzo Allah ya fadi haka nan ina aya inda ubangiji Allah azza wa jal ji faɗi haka nan shi ce maka ba aya amma dai in ka duba zamani na hai za ka za ne ka gan tunaninka tunaninka in aka cana neman hujja ka kawo hujjar nan in baka da shi ka koma makaranta ka je ka research in ka samu hujjoji nan ka zo da shi domin nan cable fm ba zuwa gaya ba shigowa gaya a wato ba kira gaya in ka zo gaya ka shiga gonar fuad umar kaya ya sauke ka Until the next presentation.